Kalangu, Sashen Hausa, studio Kalangu, karfe biyar da minti talatin ga kanin labarin. a ballar yara kimanin yanayin hatsarin motuna 200 asibitin garin ta karɓa tun soma har shekarar bana za ku ji rahoto a kai. a yame tsarin aikin bisa ga ƙananan makamai na cikin wato nazartawa sun samu amincewa muna ɗauke da bayani a cikin shirin a ƙarshen labarun rahoton musamman na yau zai maganta bisa ga tsarin da aka girka a cikin gundumar tamun domin kaucewa rigingimu tsakanin manoma da makiyaya. bar barkamu da haka yau alhamis 15 ga watan ogista 2019 gungu muhammad tani ke gabatar muku labarun tun har shekarar bana kimanin hadarin motuna 200 aka kididdige a ballai yara cikin jihar tilaberi ko da kimantawar ta tsaya ne ga hatsuran da asibitin yara ta karba kawai mutane ne wato wanda matasa ne al'amarin ya shafa a cewar shugaban asibitin dr haruna umaru wakilinmu a balayara saidi abdu winditan ya aiko muna rahoto akai asumana shina mai rahoton ya kumsa. A nan balle yara hatsarukan ababen hawa sai ta karuwa suke musamman na motuna wannan lamari barazana ce ga matasa ba ga lahiyar su kadai ba har ma da rayuwarsu musamman a wannan lokaci na babban hutu inda ake bukukuwan aure da dama tare da shirya yaren ababen hawa da ke tsananin gudu wata tabi'a ce da mazauna garin ke Allah warde da ita. Yanzu mashin duk yawancin matasa sabon tashi duk ya kare da mu wanda aka dibin yalla shi na a turke cikin gida sai ka iske an yi kisira da kaga mutumin ga wanda ka sani na kaga yana kada kafa to wallahi accident na mu matasa kannan mu yannan mu don Allah mu yi a hankali amma komai mutum yayi dan kanshi daga an yi hatsari kuma kun san da an yi banna kuma dole sai an kashe kuɗi dan haka dan Allah ku yi sannu sannu za ku je lafiya ku dawo lafiya ni koi ba ni ga yakka ba ni hatsarukan motuna a Balayara lamari ne da ya kamata ya dauki hankalin dukkan al'umma Haruna Umaru babban likita na asibitocin Balayara ya yi raskunar adadin hatsarukan da aka samu a watanni shida na farko na wannan shekara idan muka ɗauka a wannan shekara daga farkon watan Janairu zuwa yau hatsarurrukan da muka samu sun kai 203 wanda muka samu a nan mutane shida ne suka mutu mutum 67 suka yi mummunan jikata wannan kuwa ai ya kamata ya sha hankulan ya kamata matasa su sake tunani domin ya kamata su fahimci cewa su ne makomar wannan kasa. Amincewa da tsarin aiki na 2019 da 2021 a kan ƙananan makamai manufar haɗuwar da ake kenan a nan yame ranakun yau da gobe kwamitin ƙasa mai kula da tattarawa da kuma lauran makaman da ake rike da su ba bisa ƙa'ida ba da international small arms survey su suka fusa'antar da wannan haɗuwa bayanin da gadai bayanin da bukari zubairu sakataren kwamitin yama rafika a tahir Wannan tsarin aiki ya mayar da hankali musamman akan yaƙi da shige da ficen makamai ba bisa kan ƙa'ida ba. Wurin da muka saka a gaba shine bisa fannin binciken makamai ta hanyar shimfiɗa wani tsari da muka yi na kula da ajiye makamai da harsasai wanda ta haka gwamnati za ta iya kula sosai da abubuwan da suke shige da fice. Sannan a ɗaya ɓangare mun farga ga al'umma fararen hula kada su mallaki makamai ba bisa kan ƙa'ida ka'ida ba. Tuni mun yi wani tsarin aiki na shekara 2013-2018. Sannan ta dalilin wannan tsarin za mu ci gaba da sabon tsari ta la'akari da yanayin tsaro da yake wakana, tare da saka duka bangarori a ciki. Birgin kwaya da ake cema cannabis 63 da yauninsu ya kimanci kilo 60 ma'aikatan fafutuka da miyagun kwayoyi octus a yankin na yankin doso suka kama a ranar 6 ga watan Ogista a rawaitar da harabar polis ta kasa ta yi a shafanta na Facebook wasu mutane uku ne a cikinsu akwai mace guda inda a yanzu haka suna garakame wato mutane ne 'yan sarandin kayan maye ga yadda dai wallafawar ta bayyana. Girka ingantattar gudunmuwa ga kyautata tafiyar tsarin shari'a a ƙasar Nijar manufar zaman taron farko na kwamitin biyayyar wato bibiyar hukuma da kuma wato da ke gudana a yau da gobe a nan yame harabar ministan shari'a ta ƙasar Nijar ke ɗauke da ɗawainiyar wannan shiri tare da haɗin gwiwa na ECAP Sahel Niger ga fasarar bayanin da Frank Van der Muren shugaban tawagar ECAP Sahel Niger ya yi. Idan ana aiki cikin lamarin shari'a ana saka masu ruwa da tsaki cikin lamarin an ka hanya daya. Tun farko dai jami'an hukumar 'yan sanda na farin kaya ne ke tsare masu laifi. Sukan iya kasance 'yan ta'adda ko mambobin kungiyoyin masu kisa. Manufar ita ce waɗannan jami'ai su yi aiki da alƙalai masu shigar da ƙara domin gwamnati. Alƙalan shari'a da gurin samun nasara a bincike da kuma hukunta masu laifuka. An san da cewa akwai 'yan ta'adda da dama da waɗanda ake zargi da ta'addanci da ba tuhume su ba saboda rashin cikakkun hujjoji. Kenan idan aka aka samu cikakkun hujjojin alƙalai suna iya ci gaba da aikinsu. A arewacin ƙasa kwamitin Agadas ta samu zubar ruwa mai ɗimbin yawa a daren jiya. Wada a kanta wata tsohuwa ta rasu kuma diyarta 'yar shekara 22 ta raunata biyo bayan rumjewar wani bango a anguwar Misrata. Salisu Muhammad makwabcin wada ta rasu ya ma wakilin Musa Maman bayani sai ce. lokacin da iska ya taso sai mun ka ji ana kururuwa cikin gida wata ta zo tana da Allah a zo a cece su gina ta taushe mutane makwautan mu ne da mun ka zo daga rumfar mun kai ashe katanga ce baya ta taushe ya mun ka je muna fidda birgi tsohuwar tana can cikin rumfa ita kudiyar tana bakin rumfa bango ne hwado akwai ruwa baya kuma daga nan ciki ya cayi kamar ruwa duk sun lalata wurin da mun ka zo tsohuwar sai da an ka nemo ta cikin biragunan zu da an ka jawo sai an ka ga tsohuwa tana dan motsi da an ga tana motsi an ka sare kana ana yanka abin rumfa sai an ka samu an ka fiddo tsoho eh da an ka fiddo tana da reta an kai ta likita ne can Allah ya cika ba ya kamata gwamnati a gyara muna yi ruwa ne sun lalata abin gidan cikin ruwa ne duka ko ina kewaye yake da ruwa gaba da baya ga yake da ruwa babu hayya kuma nan mutane ma in sun ka taho zuwa musirata babu hayya daga agadas bari mu karkato wato yankin talabere cikin karkarar balayara yara ton sittin na hatsi da ton goma sha hudu na wake jimilar zubin abincin da gwamnati zai bai baiwa maginanta shida kenan na garuruwan kwamin ɗin karkarar ta gazar cikin gundumar balle yara zuwa ga wa'anda suka fuskanci matsalar karamcin abinci zubin raba abincin kyauta na biyu kenan a yau da safe alhamis mahukuntan garin suka saka usul ɗin soma rarrabawar daraktan gidan gona na gundumar balle yara ɗauke da ƙarin bayani. A kakar bara shekara ba ta yi kyau ba a gundumar fiye da kashi 50 cikin 100 inda garuruwa 142 cikin 100 suna cikin matsanancin karancin abinci. Ta dalilin haka ne gwamnati ta buƙaci waɗannan iyalai da suke cikin bukata a taimaka musu da rarraba abinci kyauta. A ɓangaren balle yara musamman a fuskar ta gazar inda iyalai 600 ne abin ya shafa. Mutanen sun kai 4,200. Don haka ne gwamnati gwamnati ta samarwa gundumar ton 60 na cimaka da kuma ton goma sha hudu na wake da muke nan muna rarrabawa. Mun yi ƙididdiga mun tantance mutanen da abin ya fi shafa su ne za su samu wannan abincin da ake rarrabawa. Bari mu leƙa batun ilmantarwa. A ƙasar Nijar, makarantun boko ba su bisa tubar buƙatar uwayen ɗalibai da buƙatun da ƙasa ke jira. Haka, ministan bada ilimin firamare na ƙasar Nijar ya zayyana a yayin babbar muhawarar ta OEF da ta gudana cikin watan Yuni da ya shuɗe bisa batun girkin siyasar mai fa'ida akan ilmantar da 'yan mata a shimfiɗar ƙasashe masu amfani da yaren Faransanci wadda ta gudana a birnin Injamena ƙasar Chadi. Ga fasar bayanin minista Dauda Mamadu Marte. plus que la sensibilisation c'est la transformation même de ba ma waye kai ba canza fasalin ilimi ma ya waje ba akwai yan mata da samari da yawa da suka kammala karatu misali zaka haɗu da su a yamai da diplomar su ta master 1 master 2 kan harkar kasuwanci ko master 2 kan sha'anin kamfanoni da sauransu gaskiya takardu ne masu kyau amma ba su yi daidai da bukatun ƙasa ba idan aka yi batun master 2 akan sadarwar masana'antu ina kamfanonin Nijar masu amfani da masu wannan ilimi babu wato ya kamata horo ya mutunta bukatun al'umma idan horo bai dace da bukatun al'umma ba kowace irin diploma za ka samu ba za ta amfani ka ba kuma ba za ta amfani al'umma ba ma'ana duk wani horo da ba zai taimakawa wajen bunƙasa al'umma ba ya sha ruwa tukur presque à l'échec. albarkacin sallar layya kimanin buhu dubu shida na kilo arba'in na gawayin ƙarƙashin ƙasa da ake sarrafawa aka saida a nan yamme haka babban daraktan kamfanin ya faɗa inda ya ƙara da cewar fiye da kaso 80 bisa ɗari na masu amfani da shi a yanzu dai sun fahimci yadda ake kunna shi zamnau tairu ya ƙara ma musa musa hassan ku gawarce ni bayani Kafin mu kadamar da aikin muna da gawayi da muka jibge a nan yamai da ya kai buhu 6,847 mai nauyin kilo hamsin Duka ga baki daya an sayar da shi. Buhu 747 muka ajiye domin manya abokanin mu saboda ko bayan sallah za mu ci gaba da kai musu gawayin. A cikin sassan ƙasa kamar maraɗi zandar jama'a sun yi amfani da gawayi amma dai ba mu samu shimillar abin da suka suka sayar ba. A ranar sallah na zagaya a cikin birnin mai akwai inda na tarar da masu amfani da gawayin suna amfani da wata fasaha cewa da ba haka ba. Akwai wanda na ga ya kawo fanka yana son gawayi din ya kama. Alhali ba haka ake amfani da shi ba. Ina iya cewa fiye da kashi tamanin cikin 100 na jama'a sun sanya da ake amfani da gawayin wanda abin shinshinawa ne. Daga ranar 20 ga watan Ogis na shekarar 2019, Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyo 38 abokan hulɗar shafaɗin ƙasar Nijar ke gabatar muku da wani sabon shirin da mata suka yi saboda mata. A kowace ranar talata bayan labaru ku kasance ta da rahotannin namu na musamman cewa da shirin kyautar rayuwar iyali a harsunan buzanci, Fulanci, Hausa, Zabarmanci da Faransanci. Haka zalika a rana ta talata a daidai ƙarfe 6 da minti 10 15 na yamma ku tarbi shirinmu. Na filin mata tsawon minti arba'in da biyar a halcin zabarmanci. Hausa ko Turanci? Filin mata? Shirin da ke kawo muku haske ga al'amuran rayuwa na yau da kullum. Da fatan kuna gamsuwa da shirye-shiryen namu yanzu kuma ga rahoton na musamman a kudu Tano cikin jihar Zandar al'amari wato al'ummomi daban-daban na rayuwarsu cikin zama tare cikin haɗin kai an kuma girka matakai na rigakahi da na kulawa ga duk wata rigima da za ta iya bullo. Muktar Hamadu ya firanta da Languma Akka, sakataren dindindin na kwamitin kula da lamarin ga fasarar zubin hirar tasu. tare da taimakon waɗansu ƙungiyoyi masu zaman kansu da hukumomi na barike da na gargajiya na gunduma tanut ana samun kyakkyawan cuɗayya zamantakewa tsakanin al'ummomin da suke tare kamar yadda sakatare na dindindin na hukumar da ke kula da filaye na gunduma languma akka ya bayyana departamentin tanut ya kumshi zon biyu akwai zon ta musamman ta makiyaya akwai zon ta musamman ta manoma kuma rigingimu hukuma tana kokari dare da rana mun yi forum wanda ya gangama duka hal departaman na kusa gare mu mun yi karavan. ta wajen sati guda cikin gari gari gari gari ana waye musu kai saboda a zaman lahiya. Sha'anya al'umma suna gane sakonnin da kuke tura musu da kyau. Cikin wurin gona akwai incin kamar makiyaya zuwa da zawansu hanyoyin nan kar a shifka su. Wurin hutu shi ma kar a shifka. Wajen shan ruwa, tafki ko rijiya akwai hanyoyi wanda akwai kala a shifka su don saboda kowa ya zama lahiya lau waɗanne rikice-rikice ne aka fi samu a cikin wannan gunduma ta tano rikitan da muke gani kamar wurin kiwo ana zuwa a yi gona to wannan ba daidai ba ne doka ta hana tunda akwai dokar da an kai wadda ta ba da sharuddan wurin kiwo kenan ba wurin gona ba ne in mutum ya je gona an ka kara shi wannan ana zuwa a hana gona ya kuke magance rikicin yadda ake sasanta wannan abubuwan da fari dai a gari akwai lattijawa sai a nemi a gyara ya yi musu sauƙi ma in wannan gyaran bai samu ba sai a yi wajen sarki shi ma ya nemi ya sasanta mutane in bai yi ba sai a zo nan bariki mu ma nan mu nemi mu sasanta su in bai yi ba sai a tura su justice daga justice ta ƙare. masu sauraro abin da ya sauka kenan a cikin labarun hausa na maraicen yau amma ku rike da cewa wato 'yancin samun ilmantarwa na karnan kasassu na ci gaba yaya ne al'amarin yake wani shimge ne ake fuskanta a ƙasar niger ma'udin mahawar studio Kalangu na yau kenan Alhassan Kuji Muhammadu shi ke jagorancin wannan shiri amma daga nan ni naku dan badan da Arlit Malam Mamangugu ke muku fatan a ci gaba da sauraron shirye-shiryen studio Kalangu a futa lafiya ga Musa Hassan ya shigo zai ba ku labaru da harshen zabarmanci haza salam. Ku saurara shirye shiryen Istiro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istiro Kalangu ina so kuma ina yadawa.